إن البنات حياة في منازلنا كل البنات مسرات وأفراه كما قال قائله قال إن البنات حياة في منازلنا كل البنات مسرات وأفراح لذلك الخطبة معنونة بما سبق أن سمعتم فضل البنات في الإسلام أو قل إن شئت فضل تربية البنات في الإسلام إن الله رب العالمين لما ذكر المنن الإلهية في الولادة بدأ بتقديم الأنثى على الذكر لله ملك الأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ثم قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من شاء إنه عليم قدير هذه الآية هي التاسعة بعد الثلاثين من السورة الثانية بعد الأربعين الشورى هنا قدم الأنثى قال بعض المفسرين هنا الله قدم الأنثى على الذكر جبرا لكسرها لأنها مكسورة عند العرب يقتلون البنات وإذا الموؤودة سئلت كما في التكوير من الآية السابعة بأي ذنب قتلت كانوا يفضلون الذكور على الإناث للجهل وللأنجهية وللتقاليد الشيطانية المشؤومة البيئية التي ليس لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة حتى ولا من التقاليد النيرة الطيبة المتلألئة الألمائية لذلك جبر الله جبر الله كثرة هنا وإذا بشر, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في طرق على سأماء يحكمون من الآية الثامنة بعد الخمسين من السورة الثالثة بعد العشرة سورة النعم آيات كثيرة ولذلك إن كلامي يتمحور ويتكيف بما أنونته أي فضل تربية للبنات الأنثى شقيق الذكر النساء شقائق الرجال ولولا الأنثى لما جئت إلى الدنيا ولما جئت أنا ولما جاء بكر وزيد وهند في الدنيا أليس ذلك كذلك قال تعالى كما في السورة الرابعة من الآية الواحدة دوالين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء وبط منهما إذا قبل أن تأتي وآتي ويأتي إلا بعد الالتقاء بين الجنسين ولذلك يجب علينا أن نحترم المرأة لا من الطقوس الغربية لا لا لا لا, لا. نحن ننطلق من ثوابتنا القرآنية السنية المحورية نحن عندنا الثقافة عندنا القرآن وعندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ماذا نرجو من الكفار ألا ينبغي لك أن تكون رجلا أو إنسانا معتزا بدينه متكيفا ومتكيفا على حد سواء بدينه لذلك سأسوق إلى مسامعكم بعض الأحاديث النبوية التي تدندن حول المرأة المرأة هي البنت المرأة هي الزوجة المرأة هي الأم وهي الجدة فالإسلام أحاطها بالتكريم لما كانت بنية صغيرة وفي بيت زوجها تزوجها فلان وانتقلت من زوج أبويها إلى بيت زوجها هي مكرمة معظمة في وجودها لا تجد ولن تجد أي دين كرم المرأة كالإسلام ولذلك هناك سورة في القرآن سورة النساء وهل هناك سورة الرجال يا بارك الله فيكم لا تجد ولن تجد أبد الأبدين سورة النساء الله أكبر بل هناك سورة باسم المرأة سورة مريم مريم عليها السلام أليست أنثى هي أم لنبي الله عيسى بن مريم لأن القرآن الكريم العظيم الجليل المفخم الموقر المجلل عظم المرأة وأكرم المرأة وأعطاها قبة الشرف لذلك كما جاء في ابن عساكر روايته قال ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم المرأة هل أنت تنتظر إلى أن المرأة في الأمم المتحدة لا ننتظر لذلك إليكم هذه الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث برواية أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين اسمعوا من عال العين والالف واللام من الايال من عال جاريتين بين قوسين بنتين جاريتين بنتين يعني من أعلى أي من تحمل مسؤوليتها ورباها وأنفق عليها وصبر عليها جاريتين من على جاريتين حتى تبلغا إلى أن تبلغ وقت الزواج تزوجها تقدمها إلى زوجها حتى إذا هذا الأول قل أول إن له بداية وله النهاية قال حتى وحتى تفيد الغاية هنا من على جاريتين حتى تبلغ نعم جاء يوم القيامة كلام النبي جاء يوم القيامة أنا وهو الحديث رواه مسلم أكرر من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو فضم بين أصابعه كذا أو هكذا إن في ذلك فضلا عظيما كريما كبيرا رفيعا لكل من ألقى السمع وهو شهيد فينبغي أن نتسابق في تربية البنات في دورنا وفي بيوتنا نكون ساهرين على عفتهن وعلى صحتهن وعافيتهن وهن هن هن إلى زواجهن لنراقبهن حتى نأتي يوم القيامة بهذه الأجور الكبيرة الجسيمة العظيمة وفق الله الجميع إلى الخيرات كلها هذا الحديث الأول أما الحديث الثاني عن عقبة ابن عامر الجعني رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له استمعوا من كان له ثلاث بنات هنا للأدب من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكفاهن أربعة صبر عليهم وأطعمهم وسقاهم وكفاهم من فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وكفاهن من جدته من كسبه لا من سؤال الناس الله إني وإنك إيش من أمرك بذلك ألم تعفل لتسألك من جدته من كسبه من عرق جبينه وكد يمينه لا أنه يتصور الله إن البنات أتكلم من أمرك بها لا تصور أي أحد وإلا أترك قال من جدته ثم إن الذي سرق ليس من جدته لكن ماذا تقول لو ذهب زيد وبكر وعمر وهند إلى إنسان ثم استأجر مالا أعطني مئة ألف ليرة استقرض وسأعطيك لاحقا من جدتي نعم إذا كان بنيتي أن يسدد الدين لاحقا أما أن يسكت لا يجد أقول ولن يجد هذا الأجر فصبر عليهم وأطعمهن وسقاهن وكفاهن ما هو الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كن له حجابا من النار يوم القيامة لا إله إلا الله كن له لمن لهذا الرجل ثلاث بنات كن له حجابا والحجاب هو الحيلولة حيلولة الصد المانع بينه وبين النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت وما للظالمين من أنصار يوم القيامة لو أنمت بشره لفررت من وطن ومن أوطان يوم القيامة يوم تشقق السماء بحولي لذلك في ذلك اليوم العظيم الكبير يأتي الإنسان بأجور بدليل أنه رب البنات ثلاث في هذه الرواية هذه الرواية للترمذي وهي رواية ثابتة أما الحديث الثالث يقول النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال برواية الترمذي أيضا عن عائشة أم المؤمنين قالت عائشة قالت لم يحدد النبي ما حدد ما حدد لأن إنسان يقول طيب ثلاث أنا بس عندي واحد أنا عندي اثنتان لا لا لا هذا العدد لا مفهوم له ليس لأنك إذا قلت ثلاث فقط طيب ماذا تقول من الذي له خمس بنات هو خمس ولا لا صفيل ثلاث فقط لا العدد ليس له مفهوم بس إنما تشجيع وإنما للتشجيع وللتهفيز ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من البنت لأنه قال استمعوا لأنه قال من ابتلي من ابتلي بشيء من ابتلي بشيء من البنات شيء حتى ولو كان واحدة قال بشيء يا صاحب واحدة أبشر أنت منه لكن إذا صبرت عليها وأطعمتها وكسوتها وربيتها وألمتها وزوجتها ومحرتها وصبرت عليها حتى بلغت الزواج واخترت لها زوجا صالحا تقيا مؤمنا قائما بالله تعالى أبشر أنت داخل هذه الخيرات لذلك ينبغي لكل منا أن نتسابق إلى تلك الدور لأخذ الأولاد الصغار للتربية في بيوتنا أي أيوة والله أجر عظيم ينبغي أن نتسابق إليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المنافسة لا في الأموال ولا في السيارات ولا في السياسات ولا لا يا حبيبي المنافسة للآخرة هي هذه ومن أمثالها اللهم وفقنا للخير وفي الخير وما ومع الخير آمين. والحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات الأخوات دخل لأن الكلام عن الأنثى ولا لا أنثى إذا بنات أو أنثى سوى سوى المهم هي أنثى من كان ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن صحبتهن واتق الله فيهن كن له سترا من النار ترمين إلى غير ذلك يا عباد الله من الأحاديث النبوية الطيبة التي تبين فضل وكرم التربية للبنات اللهم صل على ذلك صلوا وصلوا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين تفضل godiya ta tabbata ga Allah buwaye gagara misali sarkin baiwa ne kowa ne komai baiwan sajjalla jalaluhu ba ta lasaftuwa ko baiwar farce da za ka so ta ƙaiƙayin fata nawa ka biya Allah ruwa makogoron ka ya bushe katakau ka ji kamar zai fashe ka kora ruwan sanyi ka ji daɗi ni'ima ce nawa ka biya Allah Ƙafa ta tattaki nawa ka biya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha haka Allah ya ce ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mahaliccin mu tsoron Allah mafita kenan duniya da lafiya wallahi ba mai daraja ba mai kima a gaban Allah ba mai tsoron shi ba manta da dukiya manta da mulki manta da tarin ilimin babu aiki da shi إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سورة من الماء أربعين قلوا قلوبة تائم وما سأل بركة ناسا متسونا فللر يوى آئيا ماتا تربية ميسا لكي إيسو مزنفا أي حديثا دسكي سكي مجانا دا ديوا نفع إزدو لاربتي sun bi adadin abin da na karanto amma zamanin jahiliya sun rena ya Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadhu kadhib yatawara min al qawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'na yakubu sura mai lamba 16 kenan aya mai lamba 58 Allah ya ce ɗayan su laraba da idan aka ce an haifa maka mace sai ya zabga tagumi yana ainihin gungoni shi ne zalla wajen musulun sai ɓata rai har ɗayan su kan ce to ba na kina da ciki ba a kullum jika haifa min mace jahiliya ita ta mallaki hanyar ba ita bace ɗayan su a tarihi ya haifi ya mace sai da ta daka ta ɗaga malam sai je tona rami a ɓangaren gidan shi daga baya backyard ya tona rami girman rijiya sai cire zobe sai jefa yace da yake ta'ali ya bunayyati ta'ali zo ubanta ne ba ta taba tsammanin sharri ba yace inzili fil hufra wastakhrij al khatamali shiga cikin ramin ki dauko min zobe miskina ta shiga tana shiga sai ja kasa da tana kuka ce ansiti ya man hi alayya arun shi ja min bakin ciki na zan yi rake sai Allah ce wa idhal maw'udatu ilai. bi ayi dhanbin qutilat ta takwir aya ta bakwai al maw'uda wacce aka binne ta da rai infanticide za a tambaye ta mai me sai. babu laifi ya Allah to jahiliya to sai Allah ya gabatar da mace da suka rena shi yasa a cikin sura mai lamba 42 aya mai lamba wato ainihin talatin da tara shura sai Allah ta'ala ce ya habu da mai sha'u inafan Allah na baiwar ƴaƴa mata ga wanda yake so sanai ce ya habu mai sha'u azduko sanai yana ba wanda ya ga dama maza malami suka ce ne sai Sai suka ce ya fara gabatar da mace da suka raina ita ya fara gabatarwa har malamai na cewa wanda kaga Allah ba shi ‘ya'ya mata da yawa alamar alkhairi ne Allah ke so ya koro mishi suka ce domin shugaban halitta annabi muhammadu da ‘ya'ya da ‘ya mace Allah ya fara mai a zayyana Allah na ba da ‘ya'ya mata ga wanda yake so sannan kuma ‘ya'ya maza ga wanda yake so sannan ya gaura ma wanda yake so maza da mata wa ya ji alumin ya sha wa aqiman innahu alimun karim wanda ya ga dama ya mai da shi bakarari baran ba haihuwa to kaga waɗannan jigogi guda hudu duk annaba sun gamu da ita misali annabi lot Allah ƙara mai abinci ba shi da ɗa namiji ɗaya duk mata ne kaga aya ce magana kan shi na biyu annabin Allah Ibrahim khalilur rahman inna Ibrahim kana ummatan wahida ba shi da ƴa mace duk maza ne ta ta sai magana kan shi sannan Allah ya ce yana ba wanda ya ga dama gauraye annabi mu Muhammad shi ga mata ga maza kuma wannan shine yanayin mafi yawan mutane a yau na hudu sai ce yana mai da wanda ya ga dama a dodashe bakarari ko babu aiwuwar <clears throat> ya ja ga duk likitoci Allah ya hana an ga gynecology an ga wani wani lajus duk Allah ya ce na hana kuma hanawar sai ga wani lokaci ta dan wani lokaci ne ila da ya canza aure sai ga Allah ya bashi kuma wallahu ala kulli shay'in qadir kamar wa kenan kamar annabi haya guda ka malami suka ce sai Allah ya gabatar da ya mace sama da namiji wanda ake rena to hadisan da suka yi magana hadisin ana manzon sai yana cewa a cikin muslim yace duk wanda ya dauki nauyin yara ƴan mata guda biyu man ala jariyatai daukan nauyi anan ba wai sai ka da ka haifa ba yar dan uwanka mare ne yace an mutu an banta sai ka janyo ta jika wallahi akwai irin su da yawa a cikin al'umma zaka sha mai wasu ba sa ma fada duk waɗannan yi ƴan uwan shi ya Allah ya kula da ita sai faɗi abu hudu ya yi haƙuri da ita ya ciyar da ita ya sha da ita ya tufatar da ita ci ranar kiyama ne da shi haka mutu a'a annabi fa masu abin buke magana fa waɗanda an ba su nan da can ɗin shi ke koro maka alkhairu na cewa muke sakaci da turbin yara 'yan mata ya tana tallan gora bakin titi misali ne ke bayarwa a tashoshin mota ka dinga turo kirjin da gaban kasi za ka saya da yawa an bata mana su da yawa an lalata su ko kuma je ka in makarantar boko ne ya zamanto a campus ya zama dandalin bayyana tsiraici ta sa hijabi a islamiyya in ta je boko tana zuwa get na kama sai ta cire Allah gana ka wannan namu ne muna da academic freedom shaidanci da iblisanci ina tarbiyya ce ba ku kai musu karatu wato ko gaji an ce yarinya an mata auren dole karshe ta kashe miji a tarbiyya ce ta rasa da tana ba zai faru ba saraka saboda lokaci zan ɗauki wani hadisin ɗaya ne kawai in haɗa da ɗaya biyu na bai ci haka muke tare da shi kai haƙuri da su ya mace suna da matsaloli sai kai haƙuri da ita yaro inda zai tashi daga unguwarmu kundile ya tafi inugu misali ko port harcourt ko calabar ya je neman kuɗi sai ka ji it's okay amma ya mace ba sai ka ji kai na kai ta can saboda mai tana da yanayi da ya bambanta da ɗanami ɗanami zai iya kwalkwabo ya fito kuma ya ne ana kalin da kwalkwabo macen ce kwalkwabo fa kima ta zuwa saboda haka mace suna da matukar yanayi yana daga cikin haƙuri da ita nema mata miji na gani. wannan nauyi ne wa zai aure ta ya nagartan shi ya kirkin shi mai cikin alaƙa shi da masallaci ya zama da mutane lafiya mai cikin sana'ar shi wannan sai kai haƙuri da wannan sannan ka ciyar da ita kuma karka ba ta ce sai daga halar. Ko na haram in ka ba ta Allah zai tambaye ai wallah ka ilmantar da ita ba ta ƙur'ani nuna mata Allah a koya mata girki a gidan iyaye ɓangaren tarbiyyar don karko kai ta gidan miji ba ta a dinga samun rigima kan girki a cikin gidan miji eh, ina ku koya mata kana'a ku koya mata kunya kunya kunya da kama kai ba za mu so a ce mu ga 'ya'yanmu tana tafiya akan titi tana cin cingam cingam kacau kacau kan titi wallahi ina birnin kebe lati a can najar sallar juma'a birnin kebe juma'a da ta wuce wani bawan Allah zan je sallar jeji malan kabiri ka dubi wanga iya tabu wai kin ga take ce akan titi waka ina tarbiya na da wasu tsiri cin cin gam amma me ke faru kaga ta zo gida ɗakin mahaifiyarta ta haɗa kafa tana karanta novel James Hadley ita yar boko ce ita bokawiya ce tana da bokoid mentality ina tarbiya na ta kawo mutum kowane iri latattai inda zai ba da kudi haram ba ya kawo kudi ba haram ai mutumin kirki ne wallahi ga abin nan na gefa hadisi na farko hadisi na annabi hadisi na biyu daga nan zan tsaya ba zan kawo su duka ba dan bin dusun wata tsaurar sauran annabi sai yake cewa duk wanda ke da ƴaƴa mata uku ya kula da su za su kasance hijabi gare shi gabarin shiga wuta to don ce a ah, to ni dai ce gare ni to babu laifin mu hada da ɗayan kuma hadisin aisha ta ce a ah, annabi bai fa haddade ba bai iyakance ba da ya faɗi uku a matsayin misali shi suke kira la mafhuma lahu ba iyaka bane kamar kai ne kace in aka zo daurin aure ne ko mutum biyu biyu zaka so a ashe biyun da ka faɗa kana faɗa ne kawai symbolically kamar da suke faɗa zaka so dubu su zo a misali to shine misali yace duk wanda aka jarrabe shi da waɗannan yara ai mata ya kula da su yana da gaban hukumi اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين والمنافقين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا أبنجي منا توصلي لإرم والنعباد ما سنة النيجيريا لشرع الله خاصة كما يركون سنة masu kawo mana hargitsi a ƙasa da cutar da musulmi Allah kafin su Allah kai mana magani daga ƙarshe dole in gaya mu cin abincin kirsimeti baya halatta haramun get it well duk wata fatawa ba ta da dalili a kai son zuciya ne fatawar manyan malamai baya halatta suka ce abincin da aka halatta maka da kake faɗa hillun kaza a cikin alma'ida abincin su normal amma duk abincin da ke da alaƙa da cewa Allah ne ya mutu aka tashi shi kai ka imani don to bayan halatta ka ci bayan halatta son zuciya ne kawai amma dai ya kira ka zo ka ci abinci a gidanka menene laifi kuma ka ce abincin su daga cikin abincin su akwai giya sai ka je ka ci don na ci abincin su daga ciki akwai mu sai ka ci mushe su da Allah fahimci wannan da kyau da lokacin bayani sai in ba ku tarihin menene ma kirsimin yaushe aka samu yaushe aka yasa annabi isa ba lokacin winter ba ne ba lokacin wani Ana haife shi ne a warm season Qur'ani aka yi fara so karka zaman su baka da fahimta ibadallah komo ila salatukum yarhamkumullah